Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka, barkamu da wannan lokaci, barkanku da zuwa channel namu na Darul Furqan TV. A yau insha Allah za mu tattauna ne akan matsalan Abdul Nasiru Kabara da sarkin musulmi wato sarkin Sokoto da kuma gwamnan Kano Ganduje. Idan yau shine farkon ziyararka a wannan channel na Darul Furqan TV to don Allah kada ka manta ka sauka kasan bidiyon zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu ka danna ta bayan ka danna sai ka danna alamar karrawar sanarwa sannan ka zaɓi wal sannan kuma don Allah ka danna mana liking a cikin wannan shirin don Allah ka danna mana liking liking naka shine zai kara mana karfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shiryen biyo bayan umarnin kotu da kuma rashin goyon bayan sarkin musulmi na nuna rashin goyon bayansa da zaman da za a yi da abdul-jabbar nasir kabara domin a tattauna da shi akan wasu matsaloli na addini wanda aka shirya za a yi shi a ranar lahadi shi kuma sarkin musulmi wato sarkin sokoto ya ce baya goyon bayan hakan sai kuma ga wani martani daga ɗaya daga cikin ɗaliban shi abdul-jabbar ɗin ya ce martani zuwa ga Sa'adu abubakar sarkin musulmi lallai ya isa babban abin takaici da bakin ciki matakin da sa'adu abubakar ya ɗauka akan shirin zaman mukabala wanda gwamnatin kano ta shirya kan kimanin sati uku da suka gabata babban abin takaici shine mutumin da ake kira da sarkin musulmi ya ɗauki mataki wanda ya yi baran-baran da umarnin allah da dukkan musulmi domin allah subhanahu wa ta'ala shine wajabta akan musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba a duk lokacin da aka samu saɓani wanda ko da a tsakanin musulmai ne ko tsakanin waɗanda addinin su ya sha bamban da musulman abu nufi a nan shine ko da a ce sa'adu abubakar yana kallon shek dr abdul kabara ba a matsayin musulmi ba to haramun ne gare shi ya fito karara da buƙatar hana masa hakkin da Allah ya bashi na samar masa da yanayin tattaunawa ta mutum da mutum don yanke masa hanzari tare da tabbatar masa da laifinsa shin wai sa'adu abubakar bai san cewa aya ta 111 da take cikin suratul baqara a alqur'ani tana horon annabi bane da bawa yahudu da nasara haƙƙin tattaunawa da su kan da'awarsu ta cewa duk wanda ya shiga musulunci dan wuta ne ba zai taɓa shiga aljanna ba a inda allah yake cewa وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين shin sa'adu abubakar bai san cewa mafi girman zunubi shine yi wa annabi sallallahu abokin tarayya ba amma su ma mushrikan allah ya ce a basu haƙƙin zaman tattaunawa gaba da gaba da su don a yanke musu hujja zai yi kyau sa'adu abubakar ya duba suratul anbiya'i aya ta 22 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa hum mu'ridun shin sa'adu abubakar bai san cewa hatta masu bautar ɗabi'a ne ba wanda a gunsu ɗabi'a take halitta ita take rayawa ita take kashewa ita take talautawa ita take azurtawa Allah ya ba su haƙƙin a zauna da su don a yanke musu hanzari zai yi kyau sa'adu abubakar ya duba aya ta 60 zuwa 66 a cikin suratun naml domin ya ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake umurtan annabi sallallahu alaihi wasallam tattaunawa ta mutum da mutum da masu irin wannan tunanin ba faɗin Allah subhanahu wa ta'ala amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa ji alukun al al’ad a ilahun ma’alla har zuwa ƙarshen aya inda yake cewa a ilahun ma’alla ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin wataƙila Sa'adu abubakar bai san da labarin umarnin da Allah subhanahu ta'ala ya bai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na zaman tattaunawa da masu musanta ranar alkiyama wadda a kanta ne aka gina gaba ɗayan aƙidun musulunci inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin aya ta hudu zuwa aya ta biyar, cikin suratul qasasi wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa naza'ana min kulli ummatin shahidan fa hatu burhanakum فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يمترون سمع الله سبحانه وتعالى يتي أزونا دسو a fahimce su domin a saurari hujjansu a rushe ta daga ƙarshe muna kira ga al'ummar musulmi su fahimci cewa irin wannan tsarin na kama karya da wasu daga cikin shugabanni suke yi da sunan musulunci shine yasa a yau manyan kasashen duniya suke bata sunan musulunci da musulmi da kiransu 'yan ta'adda dukkaninmu mun san labarin nan abin kunyar da ya faru a kwana-kwanan nan a ƙasar saudiya na kisan gilar da sarakunan ƙasar suka yi wa wani shahararren ɗan jarida da ba a kan hakki ba a ɗan tsakanin nan shugabannin ƙasar faransa ta fito ƙarara ta yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kace-kace ya kira shi da ɗan ta'adda wa iyadu billah subhanallah a sakamakon irin waɗannan aika aikar na waɗannan 'ya'yan kukar masu jawowa uwa ta su jifa da ta faru a yanzu. To ga taƙaitaccen sharhi kira zuwa ga gwamnan jihar Kano mai girma Ganduje shin idan aka dakatar da wannan mukabalar yaya kuma Kano za ta kasance? Shin ko kana da sanin cewa mutane sun fusata a kan irin da a da Abdul yake yi wasu har sun yi yunkurin ɗaukan mataki a hannunsu? to idan aka bar irin wannan abin ya ci gaba da wanzuwa yaya ƙasar kano garin kano ya zai kasance kenan shin a hakan shine kiyaye haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kariya idan fa aka tabbatar da wannan dokan cewa hana muƙabalan nan to lalle ba za ta haifar da ɗa mai ido ba domin dukkan al'ummar musulmi a garin sun kasu kashi biyu ne akwai masu goya masa baya da kuma waɗanda ba sa goyon bayansa waɗanda suke goyon bayansa idan aka bar su a cikin duhun jahilci ba a warware an saurari hujjojinsa an yanke masa hanzari ba su kuma za su kasance ne akan wannan da'awar ya zama dole mai girma gwamnan jihar Kano ka kira manyan malamai ku zauna a tare da su ka saurare su su saurare ka ku tattauna akan wannan zaman lalle idan aka ce an dakatar almajiransa za su ji cewa an zalunce shi lalle an masa taron dangi sai su ɗauka cewa shi ne akan gaskiya wasu jahilan su ma hakan za su ɗauka daga nan sai ya samu tarin mabiya masu yawa wanda ƙarar cewa an tabbatar da da'awarsa ƙarya ce da'awarsa saɓawa addinin Allah ne kuma saɓawa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ƙarara wanda an tabbatar da cewa ya karɓi ƙwangila ne daga wata ƙasa wato ƙasar Iran ya zo yana yaɗa aƙidar shi'anci kuna da sani a BBC ya tabbatar da cewa shi shi'a ne shi ɗan shi'a ne domin kalmarsa ta cewa ita shi'ar da kanta ta fi sunnan hujja kashi saba'in cikin ɗari daga ƙarshe ma ya ce idan aka ce mashi ɗan shi'a shi ya fi kwanciyar hankali a gare sa akan a kira shi da sunna haka daga ƙarshe ya zo ya ce shi ya fita ma daga sunna shin yanzu a hakan za a ce kada a tattauna da shi da wani hujja lalle har yanzu akwai matsala idan ba a tattauna da shi public duniya ta gani an saka a tv live an saka a social media live tv da audio ba ya kamata a zauna da shi a tattauna da shi domin a saurari a saurari hanzarinsa kafin a yanke masa hukunci ku sani cewa idan a yanzu aka yanke masa hukunci na kisa ko na ɗauri a kotu ko na ɗauri a gidan yari ɗalibansa almajiransa ba za su bar al'umma su zauna cikin ƙoshin lafiya ba saboda ku duba irin kalamar da suke faɗa wanda ya shirya shi ne yake irin wannan da'awan ku tuna da abin da ya faru a garin borno a lokacin muhammad yusuf wanda irin waɗannan matsaloli na rashin tattaunawa da shi gaba da gaba shine ya jefa al'ummar garin a cikin wannan halin wanda ya batar da da yawa yudillu bihi kafira ya batar da mutane da dama wanda har wa yau 'yan jihar borno suna ɗanɗana kudansu a bisa da'awar da muhammad yusuf ya yi a garin saboda haka don allah muna kira zuwa ga gwamnan jihar kano don allah ka tsaya ka saurari wannan ka tsaya ka saurari wannan saƙo mai matuƙar muhimmanci abin da ya shafi addini ana tuntuɓar malamai ne a saurara a ji daga bakinsu ba sarakuna ba ba alƙalai ba lalle alƙali yana da tagomashi sosai wajen irin waɗannan matsaloli amma ya kamata a kira malamai a ji daga bakinsu a yanzu haka ɗaliban sun fara cewa tsoronsu aka ji malaman 'yan ɗarikan da 'yan izalan da 'yan sadafiyan da 'yan ƙadiriyan dukka waɗannan ɗaliban abdul suna kiran cewa tsoron malaminsu aka ji shi yasa ba za a iya zama da su ba shin wannan ba abun kunya ba ne idan aka bar wannan maganar ta dinga yaɗuwa shin ko kun san cewa a hakan abdul zai samu mabiya mafi yawan gaske saboda al'ummar mu suna cikin jahilci yawa yawan su ba karatun suke ba sai dai idan suka ji an ce an zalunciwa ne an hana shi kaza daga nan sai su ɗauka cewa shi ne yake akan gaskiya alhali kuma ƙarya yake yaɗawa guba yake yaɗawa don Allah muna kira ga gwamnan jihar Kano ta duba wannan kira a zauna da Abdul Jabbar a tattauna da shi a zauna a tattauna da shi a haɗa shi da malamai a yanke masa hanzari sannan a yi hukunci wanda a dalilin tattaunawa da za a yi da yawa daga cikin jahilan ɗalibansa za su fahimci gaskiya za su karɓe ta wannan ita ce kirar da muke yi wa gwamnan jihar kano don allah ki saurare mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu